Na tambayi Hajiya Fatima wanda ta dawo daga kasar Faransa domin ta buɗe kamfanin sarrafa ruwan sha a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. Komai ya bata sha'awar dawowa ƙasar ta Kamaru? Wato abin da ya bani sha'awa dawowa ƙasar Kamaru buɗe kamfanin um, sarrafa ruwan sha shi ne wato domin in taimaka da 'yan uwana na ƙasar Kamaru in kuma gwamnati su ma sun dafa mana hannu. wato zuwa shekaru biyu ko biyar za su rage mana haraji. Malama Aisha ita ma ta dawo ne daga kasar Dubai domin buɗe masana'antar ɗinkin hannu kamar zanin gado da kuma rigan kujerun ɗaki. Ina son taimakawa ƙasa ta neman gashi ta yi ci gaba kuma mu samu ko a mana ragin haraji da kuma taimakawa matasa su samu aiki. Na tambayi Alhaji Dan Asabe babban ma'aikaci ne a ofishin cibiyar kasuwancin kasar wanda yake birnin Duwala ko ya yake ganin yanda 'yan kasar ta kamaru mazauna a kasashen ƙetare suke komowa domin buɗe kamfanika da masana'antu a kasar. Suke ainihin ya kokarin su ya kamata su dawo kasar kamaru saboda su ci gaba da kasuwanci. Shi sa muka zauna muka yi taro muka cewa lokaci ya zo wanda ya kamata a ba su damar dawowa kasar kamaru ci gaba da kasuwancin su. Eh, game da buɗe eh, da akwai ɗan cikas kaskada wadda muka sana muka tattauna da su. Na tambayi Mr. Idrisu Baba Yaro Adamu wanda yana daga cikin masu hannu da shuni wanda suka dawo ƙasar jamhuriyar Kamaru domin gudanar da harkokinsu shi dai ya buɗe kamfanin sarrafa ayaba ne domin kaiwa ƙasashen na Turai. Ma'aikatan da nake da su a yanzu nan su sittin ne. a to ku nawa ne kuka dawo da kasar turai domin bude kamfanika a kasar kamaru mu dai a yanayin da na shina mu goma ne muka taso daga kasar turai muka da kasar mu kamaru a me ya ba ku sha'awar kuka kuma kasar ta kamaru abin da ta ba mu sha'awar dawowa nan kasar kamaru mun zo ne mu ma mu nuna namu kwazo abin da muka koyo kuma mu nuna ma wanda ba su sani ba saboda samu mu ce mu samu ce gaba mu ma gaba ke da kasar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru